dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya zo nawa tara ga watan goma ga watan hudu dubu biyu da takwas Shi gaba da karatunmu na ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi faslun fa in qulta malaka idan kace kad taqarrarta ka tabbatar ismatuhu kad taqarrarat ismatuhu cewa manzon Allah ma'asumi ne ya tabbata nan ne ko cewa manzon Allah ma'asumi ne ya tabbata fi a kawalihi cikin dukkan maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama ba na ajewa ba na yarwa duka maganganunsa daidai ne yace uktub fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi ma yakhruju fihi illa al-haq yace wa wani mutum da yake rubuta duk abin da annabi ya faɗa so suka ce maka dinga shawartar ta wata ran yana magana cikin fushi wata cikin dariya wata murmushi sai tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ce ka rubuta duk abin da ka ji na faɗa na rantse da girman Allah wanda raina yake hannunsa babu wata kalma da take fita daga baki na sai akan gaskiya take yasa Allah ya karkace harshen annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa ma yamtiqu anil hawa ya tsarkake zuciyarsa yake alam nashrah laka sadrak ba mu yalwata kirjinka ba yadda duk wani abu na kirki yake shiga ciki ya tsarkake halayensa yace wa innaka la'ala khuluqin azim kana kan dukkan dabi'o'i masu kyau sannan ya tsarkake kwakwalwarsa yace wa min najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa ya tsarkake inda yake karɓo karatu "Allama, allamahu shadidul quwa yace ma kadaba fuadu ma ra'a afa tumarunahu alama yara sannan ya ɗaukaka ambaton ta yace wa rafa'ana laka dhikra yace zai ta baki sai ya ishe shi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wa kana fadlullahi alayka azima ya ɗau matakin kare shi yace alayka kafin a abdahu wallahu ya ya'timuka muka nas yace inna kafaina kal mustahzi'ina inna shani'aka huwa al-abtar Aka duk ya taba annabi ba zai kyakkyawan karshe ba fi jami'i ahwalihi cikin dukkan halayensa wa annahu la yasuhu minhu fiha khulfun babu sabani a cikin wannan wala qirabun ko ba a samu rawa fi amdin a cikin ganganci wala sahawin ko rafkanwa wala sihatin ko cikin lafiya wala maradin ko cikin rashin lafiya wala sabin ko cikin abin da aka yi shi da gaske wala matsin ko abin da aka yi cikin wato kakaci da dariya wala idan ko abin da aka yi cikin yarda wala gadabin ko abin da aka yi shi a cikin fushi ولكن ما ma'ana ما معنى الحديث في وصيته sallallahu alaihi wa sallam ko dai ne ma'anan hadisin nan da yazo a cikin wasiyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama alladhi haddathana bihi al-qadi ash-shahid Abu Ali رحمه الله تعالى قال حدثنا القاضي أبو الوليد حدثنا أبو ذر حدثنا أبو محمد وأبو الهيثمي وأبو إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرزاق بن همام أخبرنا مأمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال لما احتضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت اللي أكهلرتوا من الله sallallahu alaihi wa sallama lokacin daukar rai wato fil bait rijalu akwai kuma gaje a cikin gidan fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama halummu uktub lakum kitaban lan tadillu ba'da ku tattaro ku zo in rubuta muku wani littafin da ba za ku ɓata ba ba'dahu bayansa fa qala ba'dhum inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad balaghahu alwaja'u wa suka ce ciwo yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsanani alhadisa. wa fi ra'atin atuni ku zo min aktub lakum kitaban rubuta mu aktub lakum kitaban lan tadillu ba abi abadan ba za ku bata baya na har abada haka na zaku suka ja in ja fa qala ma a hajara suka me ke gare shi ko ya shiga cikin rashin lafiya ne mai tsanani ko ya bayyana da magana istaqimuhu ku nemi fahimta daga gare shi fa da uni yace ku kyale ni fa inna allazi ana fihi khairun abinda nake ciki shine alkhairi wa fi ba'd turuqihi a cikin hanyar wannan hadisi annan nabi sallallahu alaihi wasallama ya hajuru manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana irin suruci haka na magana wa fi riwayatin hajara wa yurwa a hujurun wa yurwa a hujran wa fi faqala umar inna nabi sallallahu alaihi wasallam qad ishtadda bihi alwaja'u sayyidina umar yake rashin lafiya ya yi tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa inda na kitabullahi hasbuna akwai littafin Allah tare da mu ya ishe mu wa kafuran lagatu ne harkowa ta yawa fa qala sai manzo Allah ya ce qumu anni ku tashi ku fita waje ga wa fi riwayatin wa ikhtalafa ahlul bait sai wanda suke cikin gidan suka sabani wa ikhtasamu suka rikici fa minhum man yaqulu qarribu yaktub lakum rasulullah kitaban wasu na cewa ku kusanto annabi ya rubuta muku littafi wa minhum man yaqulu ma qala umar wani yana faɗan abin da umar ya faɗa qala ay masna fi hadha hadisi malaman mu suka ce a wannan hadisi annan nai inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ghairu ma'sumun min al-amrar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a kare shi daga nau'in rashin lafiya ba yana yin rashin lafiya don wannan dabi'a ce ta mutuntaka ta mutum amma dai ba zai faɗa abin da bai dace ba a kowane yanayi wa ma yakunu min awarij hada abin da yake kasancewa na bujire bujire ne rashin lafiya min shiddati waja'in kamar tsananin ciwo wa gasihin da suma wa hauhi da makamancinsa mimma ya karau ala jismihi wanda zai iya afkuwa a gangar jikinsa ma'asumin an yakuna minhum min alqawli amma Allah ya tsare shi ba zai faɗi wata magana da wacce ba daidai ba asna a zalika ko da wani irin rashin lafiya yake ciki ba zai faɗa ko ya aikata abin da baki ne daidai ba ma ya ta'anu abin da zai zama suka fi mu'ujizarsa a cikin mu'ujizarsa wa yu'addi ila fasadin wanda zai bayi zuwa ga ɓaci fi shari'atihi a cikin shari'arsa min ha min na sururucin surutun magana wanda mutum zai dinga magana bai san abin da yake faɗa ba a ikhtilalin fi kalami ko mutum ya samu rikici a cikin magana har sa ya rikice bai san abin da yake faɗa ba to annabawa wannan baya zo mutu. su ba su mai ne wala hada la yasihu zahiru riwayati man rawa fil hadisi hajara yace dan haka baya inganta zahirin abinda wasu masu ruwaita suka ruwaito cewa hajara bi ma'ana haza wato yayi tururuci wato ya saki baki kenan wato ya faɗi magana da suke wato ba ta cikin sikeli yuqalu hajara hujran idha haza in mutum ya saki magana ba kan gado wa hajara hujran idha afhata kuma ana so a hajjara fulfuran idan mutum ya faɗi maganar da ta fita daga sikelin ma daidai kwata kwata zama kuskure ko ganganci ko sabo wa hajjara ta ajiyatu hajjara shine a hajjara yuhujiru wannan kuma hajjara ya hajjuru hujjiran wa inna man asaffu ruwayar da tafi inganci wa aula tafi dacewa a hajjara ala tariqil inkari an tashi ne da alifin istifham da yadulla ala inkar alaman qala la yaktubu ga wanda ya ba baya rubutu dama wa haka da riwayatu na fihi haka riwaya mutazo fi sahihi al-bukhari a cikin riwayar bukhari ne riwayati jami'in riwayati na dukkan masu Ruwaya fi hadisi zuhuri a hadisi zuhuri al-mutaqaddim wanda ya gabata wa fi hadisi muhammad bin sallam haka zo a cikin hadisin muhammad bin sallam an ibn uwayna ta arwayin ibn uwayna وكذا ضبطه الأسيلي بخطه السر بوتنسى في كتابه على الكاتنسى وغيره حتى هنتم معلمين ما سكب ويبعا سوى حتى وكر رواية تكي من هذه الطرق إن وقتنا ويدا ده سكب وانا رواية وكذا رويناه حتى مكرويت وانا حديثي عن مسلم في حديث سفيان وعن غيره وقد تهمل عليه رواية من رواه حجر على عزف الألف يتبعون أن تؤكد رواية وانا يرويتها حجرة wato ya saki baki ko ya yi dogon magana mara amfani ala hazfar alifin istifhami abu kafire halifin istifham din nan wata kabiru ahajara shin yi magana ne wata mata fice ne tambaya kenan ake tambaya in kani ma'ana annabu baya magana da ta fita daga fice ne aw an yi humala qaulul qa'ili ko a ɗauki maganar mai faɗa hajara a ahajara da hasafa saboda ban mamaki ne min qa'ilu zalika daga fadar mai fada wa hauratan da kuma rudewa yu'azimu ma shahada saboda girman abin da ya gani min halin rasul sallallahu alaihi wasallama halin da manzo Allah yake ciki wa shiddatu wajhihi da kuma tsananin rashin lafiya wal maqam alladhi ikhtalafa fihi alaihi da kuma matsayin da aka sabani a gare shi wal amr alladhi hamma bil kitaba fihi shin ne manzo Allah yake so ya rubuta shi wa sahabbai su kafi nan ma an samu maganganu wajen guda bakwai wani ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama dama ya ce sayyidina abubakar ya je ya ba mutane sallah kwanakin da manzon Allah sallallahu alaihi ya ba da lafiya wajen kwana 80 da wani abu da duk kwanakin da bai samu daman fitowa sallah ba domin daga watan zulhijja al-muharram safar rabiul awwal sha biyu da rabiul awwal yanzu kaga bai cika wata uku ba kenan bai kai kwana 90 ba daga aikin haji bayan ya dawo rashin lafiyan ya fara to duk wannan kwanakin gaba daya wanda su shi'a suke cewa annabi ya nada sayyidina ali ya zama khalifansa a gadiru kum shi gadiru kum din wani kafti ne tsakanin inda aka fito harji zuwa madina suka ce a nan ne aka nada sayyidina ali ya zama khalifa har annabi ya kama hannunsa shi ma ya masa mubaya'a ya sauka ya baki yake ce wani abin siyasa ko wani kantin to abubuwa guda biyar sun faru a gobe wannan lokaci wanda da annan sallallahu alaihi wasallam ya naɗa khalifa automatically shi zai ci gaba da yin waɗannan abubuwa abu na farko shine sallah ba abin da yake da mahimmanci kamar sallah don duk sallar duniya annabi ne yake yin ta kowace sallah annabi yake sau biyu ta aka taɓa samu annabi ya bi wani mutum sallah a tarihi ya zo a cikin muwaƙa imalikin a annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi sayyidina Abubakar sallah shi ma abin da ya faru rigima ce ta ɗauko a wata unguwa sai annabi ya tafi sulhu kafin ya dawo lokacin sallah ya yi bilal ya kira sallah sai ke ce sai na abubakar tun da lokaci zai kure annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin yana sulhu bai iso ba ko za ka shi fara sallah kafin ya ƙara so sai na abubakar ya ce in shi ita ya shige gaba aka fara sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya zo aka buɗa masa ya shiga sahur gaba sai mutane suka ta tafi raf raf raf suna nuna sai wata kai uban fara zo yawa uban fara zo saboda haka yaji ana saka shi sai waiwayo yaga annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya dawo shine sai sai kokarin dawowa baya sai annabi ya hana shi yake tsaya sai aga hannu shi alhamdulillah ya gode wa Allah ana cikin sallar da aka wannan ya gode wa Allah cewa da annabi ya yarda zai kusa sallah saboda haka ya dawo dai duk da hakan ya dawo annabi ya shiga gaba ya karasa to bayan an kare sallah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa me yasa ne ku ne dazu in abu da muku a sallah sai ku shi innama tasfiqu nisa wa tasbihu lir rijal mata su ne tunda ba a so su ɗaga muryarsu a masallaci shine sai su dinga tafa hannu su ko maza sai su ce subhanallah subhanallah in ne wani ga ana ta tasbihu in ya gane ne ake nufi shikenan in bai gane ba sai wai wai to me yake faruwa ya halatta magana a ce ai kai tsari ne ko kai rage don wannan magana da za a yi ta gyaran sallah babu ne saboda hadisin zulla da yi da kuma kun ga yi matsalar ƙarshe da mai aka ya kawo akan wannan ne to shi ne sai ya ce to sai kuma sai na Abubakar ya nake ka ci gaba da sallah wato kuma ka dawo duk da haka bayan na ba ka umarni ka tsaya ya ka dawo ya da abin ne min nauyi a ce abin ku hafata yana gaba annabi yana bin sallah wannan abin ne min nauyi ko sa kawai na na dawo din to sai hadisi na biyu a cikin muwaffaq malikin an fita yaki an ji annabi sallallahu alaihi wasallam shi ka'idar sa in zai kewa ya sai yayi nisa sosai sai yayi nisa ko da ka da nisa suka gama alwala sai aka ce to a kana sallah mana kafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo a bal ya dawo da aka ga an dade dai suka da sallah aka sa Abdurrahman bin Auf ya shiga gaba an yi raka'a daya sai ga annabi ya dawo sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya shiga sau ya sa wannan ɗayan aka kuma yi sallama ya tashi ya ci ko ɗaya shi ne wayo sai duk sahabbai duk gaban su ya faɗi Kama an yi laifi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahkantu kun tausasa yayi daidai da sauransu to kun ga wannan shine abin da aka saba samu a tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi wani mutum sallah in ba mala'ika jibril ba kuma mala'ika jibril a cikin hadisin abu dauda ne lokacin da ma aka saukar da sallar gaba ɗaya daga sama a lokacin ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da jibril da suka dawo daga isra'i shine jibril ya zo da safe hadisin farko kenan a cikin makotu salat cikin muwaddadi maliki shine yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama suka sallah tare a zahar la'asar magariba isha asuba yake bi zalika umirta haka aka umarce ka dinga yi shine a cikin Abuja Abu Dawud yake cewa amma ni jibrilu inda al marratayn jibril ya jagorance ni mun yi sallah sau biyu a ɗakin Allah to wannan shine abin da aka faɗa sani a tarihi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sayyidina Abubakar ya ci gaba da yin sallah har ya zuwa ranar komawarsa ga Allah ganin ƙarshe da yawa sahabbai yana daga kan gabansa ya buɗe labule an yi sauke na bakar yana gaba sahabbai suna bin ana karatu sai aka ga ya buɗe kaza sai haske kuka kamar wata daren goma sha biyar ko kuma an hasko fitila suna ɗauke su kai suka annabi ne hasan na abubakar zai ja da baki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga masa sun ɗauka ko ya samu sauki ne zai fito ko ɗaga sai na bakar hannu shi ke a ci gaba da sallah yana kallon ko yana murmushi wannan shi ne ban kwanan da ya musu na ƙarshe sai na abubakar yana jagorantar su a sallah to kun ga wannan babban al'amari ne na biyu amma ta gaje cewa kai ka abubakar din sallah dan na Aisha ta ce ba na san abubakar mutum ne mai yawan kuka in yana sallah sai ka kuka ne ta hanawa ne ta hanawa sai a sa wani ya rasulullah annabi ya ce abubakar sa sannan abu na biyu wata mata ta wuce ya rasulullah ta wuce tambayoyin addini ko tambaya ko tambaya da ta gama kan za ta wuce ya rasulullah idan Allah ya sa wata na dawo ba ka nan wa zan je wurin wa je a cikin sahabbanka ta annabi ya tafi a biyu ababakar in dai kin zo ba na nan to ki tafi wajen na abubakar duk abin da suka zo ba na nan to ki je ki samu na abubakar to kaga wannan shi ma misali ne na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ta sabai suka ce jagorancin sallah ya fi jagorancin imama tun da annabi sallallahu alaihi wasallam iya yarda mana da shi zama limamin mu a sallah mu ko mu yarda mata zama limamin mu a duniya in jagoranci sallah ko komai muhimmanci akan komai da komai sannan sayyidina ali da kansa yasa abbas ya same shi yace sayyidina ali ya kamata fa mu je mu samu annabi muna da haƙƙi cikin lamarin nan ya gaya mana yace bin Ali yace ma Abbas yana da cikin Bukhari yace kai Abbas ba za ni ba yace idan na je na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama in muna da haƙƙi ya faɗa in yake ba mu da shi ba wanda zai ƙara neman mu har abada a zaman za a samu to da haka ba za mu ba ce in dai har annabi yake ba ka da haƙƙi wani zai ƙara neman ka ce saboda haka ba za mu ba to kaga wannan shi ma saura kwana biyu da wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya faru da a ce akwai wata wasiya to da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗe ta a lokacin abu na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da na samu dama da na rubuta muku littafi yana na cikin bukhari takarda wacce zan tabbatar da sayyidina abubakar shi zai zama khalifa bayana amma ko bai rubuta ba Allah zai ki mu'mine za su ki sai sayyidina abubakar ya jagorance kuma haka aka yi sannan abu na yace duk wata kofa da kuke isowa gare ni yana na cikin kitabu fada'il sahaba cikin sahihul bukhari duk wata kofa da kuke isowa gare ni ku toshe ta a ba kofa ɗaya kawai kofa ce na baka sandu da khawqa al khauk irin tagar da ake leko a gana da mutum yake to duk a toshe ta kowa a ba ta sai na abubakar shi kadai ne za mu dinga gana da shi a daidai wannan lokaci a gani Mu shi yasa da an shiya suka ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo masa littafi ya rubutu yana nufin zai rubuta sunan sayyidina ali kuma da sabai suka yi kawowa ya rubutawa shi ne wani malam ya da amsa guda biyu yace wajibi ne annabi ya rubuta wannan abun ko ba wajibi bane idan wajibi ne ya rubuta ko wanda ya sai hana annabi ya rubuta abin da zai rubuta ba Allah shi kaɗai ya turo shi ba duk duniyar nan gaba gabaki ɗaya kuma ta bin shi amma zai zo tsoron wani mutum wani mutum zai iya shan gaban annabi hana shi gabtar da wani umarni na Allah babu shi ba wanda yake ya sha gaban annabi sallallahu alaihi wasallama kan zartar da wani abu yake so ya zartar to da haka ba sunan sai dina abu zai rubuta a cikin wannan takarda in ba sunan su zai rubuta ba sai ya rubuta faɗa kawai ne da sauransu kuma da ya faɗa to abin da ya faɗa din ne zai tabbata domin ya isar da saƙon Allah ne Allah ba zai taɓa taimakon wani ba kenan sai wanda Allah ya naɗa. to kowa zuwa ga kalifofin nan guda hudu duk sun yi shekara talatin su gaba ɗaya hudun kuma yadda suke a goron nan haka suka ce. Wani na Abubakar sai na Umar sai na Usman sai na Abu. don ka ce waɗannan ba annabi ne a suka naɗa kansu ya Allah ya taimake su ya ba su nasara ya ɗaukaka musulunci a zamanin su kuma waɗanda aka ce Allah ya naɗa ko musulunci bai ɗaukaka a zamanin su kamar bai ɗaukaka a zamanin na farko ba ba samu taimakon Allah da kariya yadda na farko suka samu ba ba samu kusuha da yaɗuwar musulunci da kauda fitina cikin gida ba kamar yadda waɗannan na farkon suka samu ba duk na bayan da rigingimin cikin gida sun yawa waɗanda kuma su ne har yau suka dankari addinin musulunci suka hana shi ya motsa rigingimin cikin gida da saka ko na Usman nan fitina ta yayi da an sai shi suna nan tili a ahli suna shi karatu ba a karo masa muhabbalai sai naushi in dai karatu za a wuce duk inda aka kutsa hannu suna yana da amsar da zai bayar komai yawanta komai tsananinta kowace irin tambaya sai hannu suna yana da amsar hakan nan shi ya taɓa zuwa don wani neman daga cikin limaman daular umawiya ya ce kai wannan sarki ta ƙwato mana gadon mu ce wani gado kuma ita gadon gona mana na fatima da sai na abubakar ya ba ta ita sai ne da shi yake ya fa a cikin laifin malin musulmi ita ta bayan ya wuce fa ita sai sai na umar ya zo shi ma ya ba mu bayan ya wuce fa ita sai sai na abu ya zo ce shi fa zai gudu yake ku rike shi sai ne na usman yana ta jin daɗi da san inda magana za ta kare ba yace usman ya zo abubakar bai bamu ba umar bai bamu ba usman bai bamu ba aliyu ya zo ya yi shi ma shekara hudu ita shi ma bai ba ku ba zai gudu yake ku rike shi ku rike sai ka sa bayan kawai ya zo aka kuma gaba hasan hakan dan waye dan fatima lokacin shine khalifa na musulmi ya domin masa da ta ba sannan wa ga maka haƙƙinta ne ita kaɗai kun za a raba gadon annaba amma san ka shi da gado kuma ina mace take cin gado gaba ɗaya nisfu ake ba na abin da babanta ya samu mata ba su kuma tumuli ragowar kuma na abba masu cin gadon annaba duniya su uku ne za a raba gadon sa matansa abba wanda abbas an ne an shi yake cin gadon malakiya bayan an ba ashabul fara'i masu fara'i sune masu tumuni ɗaya bisa takwas na mata ولهن الرمع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلث ما وإن كانت واحدة فلها نصف kaga wahida ce da hannunsu sai haka gonar nan tashi raba rabi za a bata sai da su ɗaya duka takwas a bawa matansa na ragowa ishirin da uba a kafasa. tana da sha biyu saura sha biyu uku uku sau takwas sai a ba su ɗaya duka uku saura nawa a cikin sha biyu mata uku saura tara tara na abbas wato za a raba gadon da yadda za a raba shi sannan zalunci yadda ake zalunci shine kwata kayan ka sa a nawa wannan kuwa daula ce suke amfani da shi kuɗin ana taimakawa mujahidai suna ɗaukaka addinin musulunci yanzu ko kai ne aka ce babanka annabi sallallahu alaihi ya baka gona aka ce gonan nan da abin maka ka dinga ci kai kadai da kuma a mai ita gwamnatin musulunci da za a yada addinin da baban naka ya zo da shi wanda ya fi ɗaukaka a gurinka ba a yada addini sannan kuma sai na ya ce wannan wasiya ce ta annabi duk abu da annabi faɗa ba za mu canza ba in wani abin kuke so ku faɗa ni in ba ku a cikin dukiyata ai shine dama ne kuɗin sai na Abubakar shi ne kuɗin yace duk wata gona da kuke so ku faɗi girman ta zan sai muku in ba ku wannan fa annabi ne mana wasiya cewa a dinga noma ta ana ɗaukaka addinin Allah haka ai wasu a ciki ko akwai wasa ita ma tana da gado ka ga da zalunci ake maka tunda sai da Ali ya zama khalifa ai sai rabbul mazalim sai ce to akwai zalunci da ya gabata bari in gyara duk abin da zaka zargi na farkon ne sai ka zargi na karshen in wannan ya karɓa to wannan bai mayar ba shi ma da gwamnatin ta zo an ci gaba da amfani da wannan ana haɗa addinin musulunci bama an kafa da ma'ali ne khalifa shi shine madin Allah kuma ragowar ba madin Allah bane to ya shi ya bar madin Allah ya zodi ya ga sayyidina Abubakar ya ga sayyidina Umar har ma Abu Biyar ya shiga tsakaninsu da sayyidina Umar na farko ya yi sayyidina Umar gwamna ya shugaban kasan da baka halarta shi ba za ka sannan ya wakilce shi ma ya rike makasan ya zama vice president lokacin da za a tafi buɗe baitul maqdisi sai ma Umar ya bashi rikon ke ke zan je za a kwato masallacin Kudus ko kuma ka rike mana kalifanci sai ya Umar ya tafi ya bashi wajen wata nawa ya dawo kuma ya sauka da vice president din ya ba president aikinsa sannan yake saboda kaunar ku da nake ya samu sayyidi na Ali ina kaunar ku iyalan gida Annabi sallallahu alaihi wasallam san da nake muku san da nake wa iyalaina in kuna da ya ku bani na aura sai da ali ce muna da ɗa ummu kulsum ya ba shi ummu ɗan fatima sai na umar ya aure ta fara masa ƴaƴa guda biyu duk duniya ta san wannan gaba ki ɗaya ɗan ma waɗannan ba a kawo su jikokin fatima saboda suna da alaƙa da umar sai ita kanta ba kowane ɗan shi'a bane ya san cewa fatima tana da ƴa sunanta ummu kulsum ko da na umar ba ka gaya mutuwarsu wannan saboda tambayoyi za su taso ko tarihin fatima ake ba ka ji ana so akwai ƙasta ummu kulsumu matar sayyidina umar har ya ji ta fa umar haka ta wannan ta ga umar gwamna yana ba sarautar ya ba shi aure sannan sayyidina ali shine mutum na farko a tarihi wanda ya fara sa wa ɗansa suna sayyidina ufa umar usman abubakar a tarihi kaf shi muka fara sani wanda aka samu abubakar dina ali dina abi talib umar dina ali dina abi talib usman dina ali dina abi talib kuma da hasan ya zo shi ma cikin ƴaƴan hasan akwai abubakar dina hasan dina ali akwai umar dina hasan dina ali akwai usman dina hasan dina ali da husaini ya zo shi ma cikin ƴaƴanka akwai abubakar dina husaini dina ali dina abi talib akwai umar dina husaini dina ali dina abi talib duk wannan da takafan suna da nashi a duk sun kawo ba yadda za ba wai abu ne da babu ba duk kowa in ka ji mutum bai sani ba to ba karatu duka bangare biyu ko bai karanta shi abu ko bai karanta sunna ba wanda ko bai karatu ba kansa ya hutar da jama'a tunda shi ba a sa su a misali ba ka karanta haka ne za da kai ka gani to duk akwai wannan cikin waɗanda suka shahada a karbala ma wanda aka fara ma kashewa a karbala kafin a zo kan husaini abubakar bin aliyu bin abi talib shi aka fara kashewa kaga amma duk da yake su kawai jarida suke karantawa ba tarihi ake ba tarihi ta fanta ko da yaƙobi akwai tarihin ya yaƙobi mujalladi uku na yan babban ɗan shi a wannan yake duk tarihin shi a wannan cikin wani tarihin ya yaƙobi to kaga wannan kenan fakewa da irin waɗannan ruwayoyi a musu tawili ko a fasara ko a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a kawo littafi an ce a kawo da an kawo zai rubuta sunan sa da da ga ya zama kaza da ya zama kaza ina da aka ake addini ba in har sai dina ali ne annabi ba wanda ya ana shi rubuta annabi ko tsoron wani sai dina umar ko wani sai dina wayo ko ma sai dina wayo aka ce manzo Allah ya magana ta kai kuma Allah ba shi garanti ba ya tsoron kowa amma suka ce manzo Allah ya ji tsoro ma bai rubuta ya ji tsoron sahabbai su kafin ba su da ba su da kunya wajen faɗawa manyan mutane yanzu kafin gwamnati ta fara zana hoton annabi iran ne suka a cikin gidan tarihin iran akwai hoton da wani bature ya siya sun zana manzon allah suka yi masa haka suka yi masa haka furfura suka yi masa kage haka dogo suka suka zana furfura a haka a kai suka yi masa rawani fari su suka fara zana annabi kuma za ka ga suna fito da kalandu sun zana aliyu an gane fatima an gane hassan da husaini suna ne suna ce da kalanda da fatima an ce wannan ita ce fatima ga yadda take suna nan suna cewa shi yasa tun da aka fara maganar gwamnat din nan tare wani abu kaji yan shiwa sun wani abu a duniya to fa a gurin su ba wani abu bane dan ka zana annabi suna ta zana a dama gidan tarihi na Iran ka shiga wata kun suka gani ka shiga mashaf da suke tattara kayan tarihi kaga akwai hoto da suka gana wani jami'a ne a ƙasa ya gana annabi in suka fara shi yasa ba sa jin basu wani rana bane a gurin gana mutane su ina ruwan su saboda haka wannan ruwayoyi duka wato ba suna nufin cewa wato abin da sai na alimi zai zama khalifa annabi zai annabi sai a kama littafi ya rubuta ka habbai suka kiba kamar da shi suke fakara wannan har aka samu wani dan dan dan tijaniya da ya koma shi a tijani mawu ya rubuta littafi shi a hum ahli sunna da kuma littafin sa ma haka dai da wani littafin sa al'asunan na ma'a sadiki da wani littafin sa wani ne eh, ga sunan wajen guda bakwai ya rubuta an yi munazara da shi ahli suna suka kwakwaɓa shi da ƙasa na gani aka yi mukabala da shi kwana talatin aka yi a ramadan ina da ita a cikin kwamfuta na na abin a mustaqilla ta ƙasar ingila aka gayyato shi usmanu kamil muhammad usmanu kamil da shan balloci da kuma wani ɗan ƙasar ɗan ƙasar abin nan ɗan ƙasar suriya abdurrahman dimashkiya suka faru su ma suka zo shi a wani daktar waye da daktar waye waye da dogara wani su baka su aka dinga zanga musu dalilai ka gani ta wasu inda ya fata ko ta kalli munazarar duk wata shuwa da suke son su kawo da suka kawo aka yi aka goge ta suka aka nuna masa duk inda ya ciro ƙarya da abubuwan da ya faɗa ba daidai ba to wannan littafin ka ne ce eh sai eh, Usman kamar ta duba shafi na kaza ka ce yana dukin yana bukari ƙarya ce ga duniya ta gani ba bukari ba bukari ka a cikin shafi na kaza ka ce kaza ga shi ka faɗa ko to a bamu in gani ce eh haka ne ni na faɗa to ba bukari babu ka nuna duniya ka ce akwai ba haka yake da ta zama su kashe shi sai da kasar kasar da yake cikin kuwait su da yake san suna da abin nan motar soja aka ba shi guda take sake min baya dan shi a cikin dinga neman ka ba wannan munazara za su kashe shi da aka ba shi motar soja guda yanda ba shi da motar soja guda a bayan din da aka haɗu sai buɗe a juna wuta ma haka ake yi a gani to sun san kawo ana kare malamai shi yasa suke ta faɗa abin da su faɗa ana ba ka motar soja guda in an tashi mutu an kaga sai a mutu tare kana da motar soja guda ina ne ba a wa'azi ba kuma da ahlus sunna ka gani don da dama buɗe wuta ba matsala ba ne amma a same ka ba ka yi ka da wutar fata shi ne matsala amma da fata wutar da ya sai a kashe juna kowa ya faɗa abin da ya kawo shi mu wani addinin da wannan aqida ta mutu ba wai muna jin tsoron mu mutu kai ba mun ma yadda ne ma muna fata ne ma mu mutu akai ba mu ko mu mutu kai ba za mu mutu kuma mun ga duk abin da ake a duniya ana mutuwa amma ba abin da ya tsaya masu tuƙi suna mutuwa kuma a ji a sake tuƙa a ji a ɗigo wasu ka gani masu gyaran wuta suna mutuwa kuma wasu hausu ci gaba ɗan siyasa suna mutuwa kuma wasu ci gaba aka fi kamfen a mutu kuma wasu ci gaba da kamfen din ba wani abin da aka ce an tsaya aka ce me ya aka tsaya aka ce saboda ana mutuwa babu shi a duniya ana mutuwa ana yi to mun mutu ta wasu su ci gaba kuma ko ka kwanta a gidanka mutuwa za ka mutu ko fa ma wannan abubuwan da ake nufi ke yana fito kai ya fito mana da ma'anar wannan hadisi don kada mutum ya ji a duka shi ne yace wa sai hadisi Muhammad bin sallallahu an uwa mata wa za ba gul asili bi hadithi fi kitabihi wa ghayruhu min turuqi wa min ghayri hadithi turuq wa qad an muslimin min hadithi sufyan wa an ghayrihi wa qad tuhmal alayhi riwayatu man rawahu hajara da aka ce hajara ala hadithi al-alif al-istifham wa a hajara abin ake nufi kenan aw azuhuma da qaulin qa'il ko a faɗi a ɗauki faɗar ne faɗa Hajara. au a Hajara da hashatan wato ya bayyana da magana mai ban mamaki min qa'il zalika da mai faɗar haka wa hayratan da kuma damuwa li azinu ma sahadu saboda girman abin da ya gani min halin rasul sallallahu alaihi wasallama wa shiddati da kuma tsananin ciwon sa wal maqam alladhi ikhtalafa fihi alayhi ko wanda aka sabani a kansa wal amru alladhi hamma bil kitabu ba al'amarin da yake rubutu a ciki a talam ya gudu hadha alqa'ilu lafazahu har wannan mai faɗar bai kiyaye lafazin sa ba wa ajran hujra majra shiddatil wajh ya gudanar da bayyanar da magana din wato a matsayin tsananin ciwo illa annahu annahu utaqada sai dai shi ya kujire annahu yajuzu alaihi alhujur wato magana wannan da suke fita daga bakin mutum bai san me yake cewa ba yana ga ta annaba ma a cikin rashin lafiya za su yi amma ba haka bane kama hamalahum al-ishfaq ala hirafatihi kamar yadda wato tsoro da tausayi yasa suka dauki daman kare annabi sallallahu alaihi wasallama wallahu yaqulu wallahu ya'timuka minan nas Allah ya tsare ka daga mutane ma duk da aka sahabbai sun san Allah ya tsare shi amma ba su bar shi ba duk da annabi ba shi akwai wani a bayansa annabi sai aure aure ta abin da safiya sai sai muka hago bara kuka bai zo bakin ɗakin ya kwana a nan da safa annabi ya buɗe ya gaishe ya yaya ita tun gara ina nan ita saboda me ce saboda ban amince ayyaki da iyayen mace kuma ta so tana son ka kuma ka aure ka kuma ka shiga ɗaki kuma a rufe kuma min zai kwanta ba Ita huta mun zo na a bakin ɗakin da ma ji ƙurrutun danno zuta fito daga yawa sannan mun san waye wannan abu ayyub al-ansari ne haka wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ana karamin sanyi sai dinga jin karar karar takobi yana lokaci sai ga arguna bin abi waqas ce ya rasulullah ai gani ne ba zan iya bacci ba yadda yahudu suke ta yawo a gari suke ta abin nan karar zuwan kwana annabi ya ce Allah ma albarka in shi da wakanta anan sa anan ta arguna zuwa kafi kwana tsaye yana gadin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga haka nan an dawo daga zafin riƙa hadisi yana nan cikin Abu Dawud sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun yi dogon tafiya mun gaji wasu sun mana gadi gadi bace aka ɗauki muhajir ɗaya ansari ɗaya suka tsaya suka tsaya a bakin hanya suna kallon inda makiyan za su fito sai ɗan yace to tunda muna tsaye har yanzu fito ba kamata ya ni in sallah kai kai gadi in na tashi sai kai sallah kai ma in gadi to shi muhajirin ya tada sallah akwai wani shi kuma ya biyo sai ya hango shi a tsaye hasken wata ya haska shi gosai sa da kibiya yana sallah yana kullowa ta take masa ita ce har zuwa ta take masa uku amma ya ci gaba da sallar sai shi wanda yake baccin sai dinga jin miliyan mai sallar nan tana zafi ya ɗauke shi tana canza Ko farka ya cire masa biyoyi Ibn Sallama ya ce ya maka tashe ni bai ce ai na ɗauko ta tura ne mai daɗi ina karantawa. shi ne ba zan iya tsaya ba sai na kai ƙarshe kaga haka sai na baka lokacin da za a yi hijira da yake shi kaɗai ne sai ya shiga gaban annabi sai ya shiga baya sai ya dawo dama sai ya dawo hagu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka Abubakar yace wallahi damuwa ce nake in na shiga gaba sai ga kamar za a fito ma ta baya in na dawo baya kuma sai ga kamar za a zo ma ta gaba sai dawo hagu kuma in ga kamar za a zo maka yace to mun ni in an kashe ni dan abin ku hafa aka kashe akwai abu kake wa dan abu kuwa fani kai kuwa in an kashe ka duk duniya ta yi asara shi yasa ƙara biyar da zan yi in kare ka in wani ya harbo kibiya ko ni ya kawo duka ko ni ya kawo kara ya faru nama na naman dan ayyuka haka kawai ya kara sai kuma an taɓa ka duk duniya aka saka shi yasa nake fitowa ka nake ga wani irin gudunmawa zan bayar har mu ga mun kai madina lafiya wanda shi kaɗai ne abokin tafiya wanda ke sahabbai kun ga duk da sun san Allah ya dau masa ba zai ba da dama wani ya kashe annabi ya gama isar da saƙo ba tunda ba wani annabin kuma to dole ne sai ya gama isar da saƙo sannan zai koma ga Allah duk matsalar da za a shiga amma duk da haka sahabbai wanda wasu ba shi gadi ita wallahi ya asu muka minan nasu Allah shi yake tsare ka ba ma zai tsare ka ba yana cikin tsare ka ne dan ya zo da shi gan a cikin mubarak Allah zai dinda alal hali wa nafsi ibada إذا جرب من سين ولا الله يدل على الحال ودخول السين فيه يدل على الاستقبال وانت كثير مضارع يدل على الحال والاستقبال والله يعصمك من الناس الله زي كاري كما جمتاني أقول لك في زي دور دقولي ونحو هذا وعلى هذا رواية أهجرا وهي رواية أبي إسحاق المسكري تفسر رواية أبو إسحاق المستوي في الصحيح من حديث ابن الزبير عن ابن عباس من رواية قتيبة فقد يكون هذا راجعا إلى المختلفين عنده ومن يكون هذا ما استطاعه رواية إلى الجريشي ومخاطبة لهم وكما يوم جمع لسوء من بعضهم بجشاش فأي جئتم باختلافكم على رسول الله كنتم saboda sabarin da kuka yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a baune dai hujrar sun duba wato magana abin magana da wata dace ba wa munkara min alqawl da kuma abin ki a cikin magana wa hujru bi dami alhadi alfush min alkalim mantiki wato alfasa a cikin mantiki a cikin magana shi ake kira wa hujru وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث malamai sun yi fa'ani da wajen فسر wannan hadisi wa kai fassarahu ba'da amrin sallallahu alaihi wasallam an yati bil kitab saboda ga cikin sabani ba annabi ya ce a kama takarda fa qala ba'dhum awamiru nabi sallallahu alaihi wasallam ijabu halin ana gane umarnin manzon Allah na dole da ba na dole ba ni ibahati hadin qara'in da wata karina fal'alla mai ya ta zahara ya bayyana min qara'in qaulihi daga wato qara'in alamomi daga cikin maganarsa li ba'dihim basashi qad fahimu suka fahimci annahu lam takun fihim azmatu babu wasu azuma a ciki bal amru rabbuhu ila ikhtiyarihim wani al'amari ne da ya bada shi zuwa ga zabin su wa ba'du lam yafham zalika wa wasu su fahimta haka ba fa qala istaqimuhu ku nemi wato fahimta da gare shi kala makhtalafu da suka sabani kaffa anhu sai kame da barin wannan idan lam yakun azmatan dan ba wata azuma ce mai karfi ba wani mara ra'ahu min sawabi ra'ay umar بعدين استخدموا نبات ورأوا الأمر ثم هؤلاء قالوا ويكون امتناع عمر اما اشفاقا حال النبي صلى الله عليه وسلم ينا نكم يا النبي صلى الله عليه وسلم من تقميه في تلك الحال أتحدث يا النبي أنا شكرة الله فيها إملاء الكتاب من شكا أو يبوتو وأن تدخل عليه مشقة الأمن وشجمة من ذلك كما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم به الوجع كما جاء الله رسول الله فيها تومة أمني فقيل خشي عمر أن يكتب أمورا يعجزون عنها suka sai Umar wato ya korafi a rubuta wasu al'amarin da za a za a gajiya ga barin aikata su fa ya hasuluna min al-harj bil mukhalafa ko a samu kwanci saboda sabawa fara anna al-artaqa bil umma abin da ya fi kai shi ga al'umma sun turkar umuri a cikin al'amuran nan sai aka ijtihadi wal wani ijtihadi wa hukumun nazari da bincike wa talabu tawab da neman dacewa wa hukumul musib wal maqsu'u ma'zuran ko da wanda ya dace da wanda ya kuskure da sun samu lada wanda ya samu biyu wanda ya samu daya faqad alima umar taqarrur shar'i al'umar ya san tabbatuwar shari'a wa ta'sisal millati da tabbatuwar addini wa anna Allah ta'ala qala al-yawma akmaltu lakum dinakum ya cika addini wa qawluhu usikum bi kitabillahi wa ne muku wasiya da littafin Allah wa israti kuma ku kula da iyalaina annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsora mutane nayi su kula da iyalansa saboda iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam girman su na da girma a cikin addini wajibi ne a kula da shi sai ta duk daular musulunci in ta zo takan yanka albashi na musamman da za a dinga ba iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Dole wanda shi shariki ne ba za a karya tashi ba za a gaba tashi ba sai ya kawo ne ya aka kaza shariki sai ka ce ni dan wane ne shi kuma wani dan wane ne shi kuma dan wane ne sai a ta lissafi har je kan cikin ɗaya daga cikin sharifan da suka tabbata cewa shurafa'u ne masu daraja ne to sai a yanka maka albashi abin da baka wani abu duk wata in kuma lissafi ya yanke ta da kan wani buzu ko wani ɗan ƙasar Nijar ko wani ɗan Burtaniya ya ce sun tsaya kai ba sharifi ba ba jika mai ba ne kai ka goma sa ta jika annabi ne domin abu ne mai daraja za ku ji duk bayani yana nan gaba mun ka kai gurin za ku alƙali ya a zama mutum a mabulala kasa samar jiki idan ba shi da dalili in ka ce kan sharifi ne mu ba ba in kari akwai sharifai to amma ina na sabar saboda ni masan san mutane da in in gwamnati da ban san su suna kiwa kansu tarihai ba amma yanzu sun zo sun cewa an ba su ko wani ya ba su kyauta to ban san dalilin da sa za a ba ka family ba family jini ai ba a sai da jini wallahi mutane da yawa na san su tare muka taso muna yara a cikin garin mu tare aka haife mu unguwa ɗaya lungu ɗaya guri ɗaya da aka mana kasuwa tare kawai sai ga muka ana ce masa ahlan wa sahlan shine na jawo ka kai yanzu ka zama ahlan wa ya tare maka wani ne ya bani ana ba wa wasa gashi an ba Salmanu an ce Salmanu ba Salmanu ta hadisin na farko bai inganta ba na kuma dan an sarrafa masa minna ba yana nufin yanzu jinin su da annabi ba shigo ka ce wani yana cikin gidan mu ba yana nufin ya zama jinin mu ba karramawa za ku ji tsoron Allah wallahi da annabi fa ba wasa ba in na taba ka ta tabbata da annabi ai kana da kima ba sai kawo bara ba mu sai mu dinga taimaka ma ka gani amma mutum zai ce shi ka annabi ne ko ba bai tabbata ba wani sun da aka rigima a sharifai an an an tantar na tuni kaga ba aka na kana kana su ji daɗi ba aka kaza gida gida su na tuni da sauran saboda haka duk wanda na tabbata ka tabbata da isnadi sahihi zuwa kan Hassan ko Husaini ko kaza kaza sai da yanzu kowa ko ho ko fito ce maka wai an gano kowa ba kai gano la la wai shi ma shariki yanzu in shi a ma sun ce yanda shi shariki ne gidan da sai ya rai kwa. ta yi shi da tun da an bada kofa to ba mun kasa kama ma mu da kai in kake bincike in bincike ya kai yanzu an ba mu ba mu sani da kai tunda ba wata shari'a da za ta